Kalangu, studio Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin cip cip cip. Ga kanun labarun maraicen yau Juma'a 22 ga watan Fabrairu 2019. Labarin farko ga shirinmu shine Festival de Layir da za a buɗe shagulgula a Iferuwan wata tawagar mahukuntan birnin Agadar da za ta halarci sabgar ta fuskanci harin wasu mutane ɗauke da makamai za ku shi shaidar ɗaya daga cikin magabatan. Shika bakwai kuɗin sefa farashin metir kare kenan da gwamnatin Nijar ya shawarta bayarwa wa'anda aka karɓe wurarensu a goru banda. A nan yame muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na yau za mu ɗuma bisa ga matakan da suka dace a ɗauka a kan batun karɓar wurare kamar yadda doka ta tanada za ku ji bayanin da masanin kundin tsarin mulki Bubakar Hassan Zaimana. Masu sauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad ɗantani sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Wata tawagar shugaban majalisar shawara ta yankin Agadas da za ta halarci Festival de Lair wanda za a buɗa yau a garin Iferuwan jiya wajen karfe takwas na dare wasu mutane ɗauke da makamai suka tare tawagar sauran wato kaɗan kilomita shiga garin Gugaram. 'Yan harin da ba a tantance ba bayan sun karɓe dukiyoyin magabatan suka ɗiba cikin na kare. Risha Kate mashawarcin shugaban majalisar yankin na agadas kuma ɗaya daga wa'anda suka fuskanci al'amarin ya yi wa wakilinmu anise karim karin bayani Bayan isar mu a kilomita uku da saukar hanyar gugaram, an tarbe mu da barin wuta sun tilasta mana mu tsaya. Mun tsaya mun yi tunanin ma sojojin Nijar ne, sai daga baya suka ce mana mu kwakwanta. Mu goma shaɗe ne akwai mata da matasa. Sun kai mu a cikin wata kwana suka caje duka abubuwan da muke tafe da su. Kama tun daga wayar turayya, mu da dai duka kayanmu. Daga baya ne sojoji suka kawo muna ɗauki. Bayan da suka suka yi barin wuta tsakaninsu sai wasu suka gudu. Sai dai motar mataimakin shugaba harsassai sun lalata injinta. Ba wanda ya ji ciwo ko kuma ya mutu. A labarin da muka ji an samo kayanmu in banda wayar turayya ta shugaba. Ɗimbin masu hilaye na Goru banda a nan yame ranar litinin sun kasance a gaban jujun kula da lamuran karɓar hilaye domin sa hannu ga ƙudurin farashin da gwamnati ya shawarta musu bisa batun shaye musu hawaye kowane kilomita kowane metar kare guda kuɗinsa ya tashi jika bakwai na sefa nuruddin usaini wakilin nasu ya bayyana ma alasan kuzi muhammadu abinda suka gani game da wannan al'amari. Lendi. Ranar Litinin mun tafi a kotu. Waɗanda ba su samu damar zuwa ba su ma alkali ya saurare su ɗaya bayan ɗaya. Kawai ƙa'idodi ne da ake bi na tambayar mutum ya amince ko kuma a'a. Kowa ya saka hannu na amincewa da farashin da gwamnati ta bayar na kowane metir kare jika bakwai. Yawan iya faɗin filinka ne kake linkawa. A matsayina na wakili na koma a wajen su don mu fahimci juna. Da yawa daga cikinsu sun amince na cewa ba iya sha da gwamnati abu mafi ala shine mu amince da abin da suka yi muna ta yi yanzu muna tsammanin bayan saka hannu na amincewa ba zai sake ɗauka tsawon lokaci ba saboda ya yi shekaru shida da jama'a suke wahala ballantana ma talaka wanda ba su da wurin zama ba su da wurin rayuwa yanzu haka suna a sansanin sai dai ɗaruruwa suke da ke jiran a basu diyar tun fiye da shekara biyar A yau da sa'ayi ministocin da ke kula da muhalli mambobin kasashen yankin Sahel bisa tunkarar babban taron shugabannin kasashen da zai gudana ranar Litinin 25 ga watan Fabrairu batutuwan tattaunawa a kansu su ne wanda suka ratayu ga muhimman abubuwan kula a shimfiɗar doron duniya. Ministan kula da muhalli na ƙasar Nijar Al-Mustapha Garba ya fahimci ganin cewar da gudunmuwar da nafiyar afirka ke yi bisa ga canji yanayi baya karkashin wato ka'idodin gudunmuwar na bisa kimanin aunin kaso uku da digo uku bisa ɗari ga zubin datin gas sararin duniya ko da dai nafiyar ta afirka ita ce ta farko ga fuskantar tsananin sakamakon gurɓatar mali haka majallar sahel dimanche ta rawaita. Yau 22 a watan Fabrairu ƙasar Nijar na sallace ranar duniya ta aikin sa kai na na scutisme robert baden powell wani wato laftanan sojan birtaniya ne ya kirkiro tsarin scutisme din a shekara ta 1907 wanda manufarsa shine manyanta matasa ta hanyar basu masaniyar alamomin yanayi zamantakewa tare da ilimantar da su ga bakalin wato mutuntawa taimakawa da kuma fuda son rai dan baba kwamishinan yankin maradi ya ma mu muhammad mamman karin bayani Mun samu masu ziyara da suka dubu ishirin biyar a nan fadar sultana da kuma ccfn bai karewa sai zuwa ranar 28 ga watan fabrairu wasu abubuwa kada su lalace mun ɗauke su daga sultana amma dai akwai abubuwan tarihi da aka baje kolin su a nan ccfn wannan kayan baje kolin tun na shekara alif dubu da ɗari tara ne masu binciken tarihi hudu ne za su zo a nan zandar akwai rubuce-rubuce tun da waɗanda idan ba a yi hankali ba suna bisa hanyar bacewa ba sa samun kulawa da kyau don haka ne muka yi aiki a wannan sashen ta da wasu masana binciken tarihi biyu na irsh da wani malamin bincike da ya zo daga alman da kuma dr kamil baza kolin albarkatun gine-gine na birnin zandar da aka malakanin zandar 1900 ana ci gaba da sabgar kamar dai yadda kuka ji a cikin wannan rahoton da ya wuce cibiyar ƙasa mai kula da harakokin silma ta niger SNCN tare da haɗin gwiwar harabar ministan raya al'adu ranar talata wato sun shirya wani festival na ban girma ga wanda ya ciyo galar farko ta fesfako Umar Ganda ɗaya daga mutanen farko da suka fara nada cilma a ƙasar niger a nan ya mai aka yi sabgar a balbalin da ke ɗauke da sunansa. Sani Magori jagoran cibiyar CNCN ya yi wa Maryama Jallo Kenda ƙarin bayani. Mun ga cewa abu ne mai matukar mahimmanci na gabatar da fina-finan Nijar da aka zaba a taron Fasfako. Kuma dama ce na tunawa da Umaru Kanda, mutum na farko da ya fara halarta irin wannan kwambala a shekarar 1972. Don haka za mu gabatar da mutanen da suke daga tutar mu. Bayan haka za mu haska fim ɗin Umaru Kanda mai suna Kabaskabo. Sannan mu kare da na wazo Polygam. Shine tukuci na farko a Fasfako. Isfako ya yi shekaru hamsin tun lokacin da Umaru Ganda ya samu tukurci ba wanda ya sake samun tukuicin a Nijar. Amma duka shekara masu shirya fina suna gabatar da fina su A yau a sashen shirya finafinai akwai matsala kwarai da gaske. Amma a ɓangaren takaitaccen fim cewa da dokumantar ba kasar Afirka da ta huce mu. Ɗan Nijar tsohon shararren buga ƙwallon kafa wanda ya fifita tawagar ƙwallo ta Stad Maliyan ta Bamako tsawon shekaru da dama cewa da Musa Kamfidemi mai lakanin suna Jagundi dangance da azakarsa yana ɗaya ga abubuwan tonawa cikin 'yan kwallon kafar Nijar da ya yi abun a zo a gani a kwallon kafa kasar Mali bayan girmanta da tsohon babban jami'in gine-ginen ya yana rayuwar shi a hankali kwance cikin sirrin a babban birnin kasar Nijar. Sai ku Kajibo na Studio 80 ya haɗo mana wato rahoto shi na sharfanta mana rayuwar tasa. Mutane da dama suna iya tunawa har yanzu da kwallayen da ya sa a raga tare da ƙungiyar kwallon kafa ta Mali mai suna Stade Malien de Bamako. Alhali karatu ne ya kai Musa Kamfideni a Bamako a shekarar 1970 inda ya yi karatu a babbar makarantar masana'antu, kasuwanci da hukuma ta Esika. Wani yayansa ya yi masa shawarar ya tuntubi shugabannin ƙungiyar Stade Malien de Bamako. Ina da wani wa da ya zauna a Mali da ake kira Abubakar Falke. Shi ya kai ne Mali na Ghana da magabata ma'aikatan Istad na Mali. Kungiya ce da ba zan taɓa mantawa ba. Yana tuna da kyawawan abubuwa kamar wannan kwallo da ya sa a wata karawa tsakanin Stade Malian da Joliba Ase na Bamako. Mai kan harin dan kasar niger yana iya tunawa da nasarar da kungiyar Stade Malian ta samu. Eh, Joliba shine yake gaban kwallon kafa a Mali. Wannan ranar mun ci nasara ci daya da nema. Ni ne kuma na zura kwallon. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda masoya kwallon kafa suna zuwa haikida. mashi ta yi Tun bayan dawowarsa a Nijar yau sama da shekaru arba'in kenan Musa Kamfideni na da labarin tsofin abokan wasansa da kuma na adawarsa na Mali. Cikin sati ina samun kira daga Mali ko 'yan wasan da ban taɓa yin ƙungiya ɗaya da su ba suna alaƙa da ni. Ƙwallon kafa bai bani kuɗi ba amma na samu abokani da dama. Musa Kamfideni wanda ke ritaya yanzu haka mamba ne a kwamitin zartarwa na hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar Fenifut. mu na Studio 80 da ke girke a Bamako sai ku Kajigo shi ne ya zo wato bakunci a Studio Kalangu bisa ga ma'amular hulɗa tsakanin furoje-furoje na Fondation Irondel ya kuma naɗa muna wannan rahoto. Bayan wato dakatarwa ta 'yan kwanaki a dalilin gudanar da kobin kasashen Afirka ƙasa ga shekara 20 gasar ƙwallon kafa ta Super League ta soma a ƙarshen satin nan Tsarin ya tanada karo-karo kamar haka Espoir FC za ta karɓi bakuncin Union Sportive ta Gendarmerie National a Zandayar, Atawa Jeunesse Sportive ta garin za ta fafata da AS Fan ta Yeme. A Maradi, Jangwado FC za ta ketare ni da Akokana ta arlet AS nigelec za ta karawa da AS Guard National, ita kuma AS Duan za ta gaba da gaba da Irana FC ta arlet wannan karan biyu dai anan yame za a gudanar da su. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar kusha labaru da gumgumunsu ba wani hazo bale wata shakka yanzu kuma ga rahoton na musamman. Domin zartar da wasu ayyukan amfanin jama'a wani bi gwamnati na tattara wato karɓar wasu wuraren jama'a game da hakan akwai matakan da aka tanada ga yin haka. alasan Kuzi Muhammadu ya firanta da Dr. Amadu Bubakar Hassan jujun masaniya ga kundin tsarin mulki akan wannan batu. ga zubi. Ayar doka mai lamba 28 na kundin tsarin mulki ta kare haƙƙin mallaka a Nijar. Dokar karɓa wurin da mutum ya mallaka ta yi tanadin sanar da mutuna da kuma ba da wata diya ga waɗanda abin ya shafa. Dr. Ahmadu Bubakar Hassan masanin kundin tsarin mulki ya yi bayani hanyoyin da ake bi. l'expropriation pour cause d'utilité publique. Matakin karbe wani abu da mutum ya mallaka sanadiyar amfanin ƙasa mataki ne da ke tilastawa mutum ya bar gininsa misali bayan an bashi diyar da ta dace saboda dalilai na amfanin ƙasa Dokokin ƙasa da ƙasa musamman tsarin mulki a ayar doka mai lamba 28 ya kare abubuwan da mutum ya mallaka inda aka ce ba wanda ya isa ya raba mutum da abinsa in ba saboda dalilai na amfanin ƙasa ba kuma a cikin ka'idodin da doka ta kayyade wannan doka akwai ta Nijar tun shekarar 1961 amma an yi mata gyaran huska a shekarar 2008 kafin a karbi abin mutum akwai mataki biyu ɗaya na hukuma ɗaya kuma na shari'a menene waɗannan hanyoyi na hukuma da na shari'a mataki na hukuma wani ƙuduri ne da ake ɗauka a zaman taron majalisar ministoci da ke bayyana muhimmancin ayyukan da ake buƙatar yi sai an tantance an gudanar da bincike domin gano wuraren mutane da ayyukan za su shafa domin a tabbatar da cewa mutanen da za a tantancewa su ne mamallaka wuraren na gaskiya kafin a ci gaba kan mataki matakin na hukuma mataki na shari'a kuma alkali mai kula da karbewa ke yin bayani domin sai an ba da diya wadda ta yi daidai da darajar wurin da za a karbewa da farko shirin ba da wannan diya yana faruwa ne tsakanin gwamnati da wanda za a karbewa wuri inda za a gane wa juna kan farashin murabba'in metar amma tun shekarar 1961 sai bayan gyaran huska na 2008 ne aka ci da farashin murabba'in metar dangane da biyan diya in ba haka ba sasantawa ake yi dangane da yawan kudaden da ya kamata a bada in hakan ba ta samu bane ake kaiwa ga matakin shari'a domin yanke hukunci. Eh, Shin an ya kyautu a gina hanya ko wani gini a bisa wuri alhali waɗanda aka tayar ba a saka su a cikin haƙƙin su ba. Kamar yadda ni bayyana ana kiransa matakin karɓa saboda dalilai na amfanin ƙasa bayan an biya diya cikin adalci haka dokoki suka shata. Amma akasari gwamnati na karɓar wuraren mutane ne kafin ta kammala biyan su diya watakila saboda wasu dalilai da suka shafi matsalar kuɗi. Man sauraro abin da ya sauka kenan a maraicin yau sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu yanzu ga Musa sannan ya shigo sai gabatar muku labaru da halshen zabarmanci mu futa lafiya.